Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohertz 6,170 da mita 31 ko kilohertz 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryen mu kai tsaye a manhajar TuneIn ko kuma a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum ibrahim alfa tare da sahabu imam aliyu da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke muku marhabin a wannan safiya ta juma'a hajji babban rana ga kanin labarai shugaban amurka donald trump ya ce akwai yiwuwar amurka ta kai ƙarin hare-hare a najeriya muddin ana ci gaba da kashe kiristoci a kasar duk da cewa najeriya ta musanta wannan zargi dangantaka tsakanin amurka da Somalia ta yi tsami bayan da amurkan ta ba da sanarwar dakatar da tallafi da take baiwa kasar saboda zargin mogadishu ta rusa wani shagon adana abinci na hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya da amurka ta taimaka aka gina to madalla idan mun shiga cikin taskar rahotannin mu kuma an ce jami'an tsaron dss a najeriya sun yi cincirin da kofar gidan kurkukun kuci ko da tsohon attorney janar abubakar malami zai iya cika ka'idar beli a sako shi Allah ya mu ma'aikatan gidan shi prison din sai suka ce ba za su taɓa yadda wani ya taɓa shi ba. Shin ilimi zai iya dakile ta'addanci a arewacin Najeriya? mu mun sani cewa babu wani mafita a rayuwa na ɗan adam face ilimi kuma dukkan wayannan fitinu da yake biyo baya yana daga cikin rashin ilimi ne. To a bayan waɗannan rahotannin muna tafa da shirin manuniya na Isa Lawal Ikara. Kada a mance muna tafa da filin labaran wasanni. amma duk sai bayan mun je da duniyar ta kwana a cikin labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar Amurka ta kai ƙarin hare-hare a Najeriya muddin ana ci gaba da kashe Kiristoci a ƙasar duk da cewa Najeriya ta musanta cewa ana auna hare-hare musamman kan Kiristoci. Furucin na shugaba Trump yana daga cikin hira da ya da jaridar New York Times wacce ta wallafa a shafinta a intanet a jiya Alhamis. Mr. Trump ya furta haka ne da aka tambaye shi game da farmaki da Amurka ta kai a Najeriya ranar Kirsimeti. Rundunar sojin Amurka ta ce ta kai farmaki kan kungiyar ISIS a ƙasar bisa buƙatar da gwamnatin Najeriya ta gabatar mata. A lokacin Najeriya ta ce harin da Amurka ta kai na haɗin gwiwa ne tsakanin ƙasashen biyu da suka auna kan 'yan ta'adda kuma bai shafi wani addini ba. Ina fata harin ya zama sau ɗaya kawai, amma muddin suka ci gaba da kashe Kiristoci to hare-haren za su ƙaru. Furcin shugaba Trump kenan. Da aka tambaye shi ko me zai ce kan furucin mai bashi shawara kan harkokin Afirka ya yi cewa mayakan Boko Haram da ISIS sun fi kashe musulmi a kan Kiristoci a Najeriya. Mr. Trump ya ba da amsar cewa a tunanina ana kashe musulmi ma a Najeriya, amma galibi an fi kashe Kiristoci. dangantaka tsakanin amurka da Somalia ta yi tsami bayan da amurkan ta ba da sanarwar dakatar da tallafi da take bayarwa da gwamnatin kasar a mogadishu take amfana da shi saboda gardama da ta ɓarke kan zargin rusa wani wurin adana abinci na majalisar ɗinkin duniya mukaddashin sakatare mai kula da tallafi a ƙasashen ƙetare na amurka ya faɗa ta shafin x a ranar laraba cewa jaman gwamnatin Somalia sun lalata wani shagon adana abinci da amurka ta taimaka aka gina domin hukumar abinci ta duniya kuma ba bisa ƙa'ida ba wato hukumomi a mogadishu suka kwace kayayyakin abinci da aka tanar domin taimaka somaliyawa da ba su da ƙarfi. da take mai da martani kan wannan batu ma'aikatar harkokin wajen somaliya a jiya alhamis ta musanta bahasin da amurka ta bayar cewa an sace kayayyakin abinci da amurka ta ba da tallafi tana mai cewa duk kayayyakin suna hannun hukumar ba da abinci ko hukumar kula da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ma'aikatar da ta kara da cewa kwaskwarima ko gyaran fuska da kasar take a tashar jiragen ruwan kasar bai shafi mallaka da raba kayan tallafin abinci a kasar ba Prime Minister Senegal Usman Sonko ya faɗa jiya Alhamis cewa ƙasar ba ta buƙatar sake shiga wata sabuwar yarjejeniya kan biyan basussuka da suka yi ma ƙasar katutu duk da wahalar biyan basussukan a tsarin da take bi a halin yanzu. Ƙasar da ke yammacin Afirka tana fama da tilin bashi da asusun ba da lamuni na duniya wato IMF a takaice ya ce ya kai kashi 132 eh, kan cikin 100 kan samun da gwamnatin ƙasar take yi a zuwa ƙarshen shekara ta 2024 bayan da gwamnatin ta yanzu ta gano wasu ƙarin basussuka na biliyoyin dala da tsohuwar gwamnatin bata bayyana ba. Gano ƙarin basu sukan yi sa asusun ba da lamuni IMF ya dakatar da bashin kusan dala biliyan biyu da ya shirya zai baiwa ƙasar ta Senegal. Wannan mataki ya tilasta Senegal ɗin ta dogara da wasu hanyoyin bashi a nahiyar domin tafiyar da bukatunta. A halin da ake ciki kuma Masar ta ce tana sa ran karɓar tallafin kuɗi na dala biliyan hudu da rabi daga ƙungiyar tarayyar turai wadda ta yi mata alkawari cikin rukuni-rukuni na ba da kuɗin daga yanzu zuwa shekara ta da da ashirin bakwai To labaran duniya kenan ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan Washington DC. Dakarun Isra'ila sun kashe akalla falasinawa goma sha daya a hare-hare daban-daban da ta kai zirin Gaza jiya lamis ta bakin ma'aikatan kiwon lafiya sa'o'i bayan da sojojin na isra'ila suka ce sun kai hari kan wani wuri da mayakan sa kai suka yi ƙoƙarin kai harin roka da bai yi nasara ba lamura a baya na kenan da suke illa ga yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla a yankin isra'ila bata ce komi ba kan adadin mutane da aka ba da rahoton ta kashe su yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma cikin watan oktoban bara ba a samu ci gaba da aiwatar da shi ba fiye da rukuni na farko a ƙarƙashin wannan rukuni aka tsaye da ƙazamin yaƙi da ake yi isra'ila ta janye ƙasa da rabin yankin gaza ta mamaye ita kuma ƙungiyar hamas ta saki dukkan mutane da take garkuwa da su masu rai da gawarwaki isra'ila kuma ta saki wasu falasɗinawa da take tsare da su wata majiya kusa da hamas dangane zargin harin roka da isra'ila ta ce mayakan sa kan sun auna kan kasarta amma bai kai ba majiyar ta ce suna bincikawa Prime Minister Canada Mark Carney ya zanta da takwaran aikinsa na ƙasar Brazil Luis Inacio Lula da Silva a jiya Alhamis inda shugabannin biyu suka tattauna kan hali da ake ciki a Venezuela. Ƙasashen biyu sun sake karfafa. matsaya da goyon bayan su ga shirin miƙa gwamnati cikin lumana wadda 'yan ƙasar suke jagora wato Brazil tare da shawarwari. A ƙarshen mako ne sojojin Amurka suka kama tsohon shugaban ƙasar Nicolas Maduro da uwar gidansa daga Venezuela suka ci su zuwa birnin New York. Shugabannin biyu sun jaddada muhimmancin duka sassa a cikin lamuran na Venezuela su mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma diyocin kowace ƙasa. ofishin kula da hakkin bil'adam na majalisar ɗinkin duniya ya ce matakin amurka na yin katsa london a venezuela ya keta dokokin ƙasa da ƙasa wadda zai kara jawo fitina a doron ƙasa a hira da yi da jaridar new york times shugaba trump ya ce zai ɗauki shekaru masu yawa amurka tana sa ido da kuma iko kan kudaden mai da ƙasar ta venezuela take samu shugaba lula na brazil ya yi allah wadai da matakin na amurka a venezuela yana mai cewa hakan ya wuce gona da iri. Sahabu Imam Aliyu ya karanto mana labaran duniya. Tomadala Gungun jami'an tsaro na hukumar DSS da wasu jami'an tsaro a Abuja sun yi wa gidan kurkukun kuje ƙawayya a wani abin da ake gani a matsayin ƙoƙarin sake kama tsohon attorney general na najeriya wato abubakar malami ko da zai iya cika ka'idar belinsa da kotu ta bayar a bayan da ya shafe wata guda a tsare wakilinmu umar faruk musa ya tuntuɓi ɗaya daga cikin lauyoyin abubakar malami wato barista sharif muhammad domin jin ƙarin bayani kan halin da ake ciki. Akat. Kamar yadda ka faɗa jiya kotu ta ba da belin shi da mun ji dai an yi ta yunkurin a ga yadda za a yi kar a samu belin. Shi ne ma dalilin da ya sa ka ji alkalin ya fito yana barazana a shawarwarin su ne sun je su lalle lalle kada ba da beli din to ya yi gargadi cewa karar wani ya sake kokarin yunkurin zuwa wajen shi ko wani abu a dangane da wannan shari'a shi zai kwatanta adalci kamar yadda ya faɗa so muna wa Allah godiya kan wannan sannan kamar yadda ka sani ya ce a samu shotis waɗanda suke da filaye a wasu wajaje kamar a sokoro mai tama da gwarin fa to amma na samu bayanin cewa ko da ya fito daga cikin kotun jiya akwai yunkurin da jami'an tsaro su kai na su sake kama shi da ba samu dama ba sun bi shi har gidan yarin inda ake tsare da shi a can ma har sun shiga ciki kuma ka ce har yanzu kwana ɗaya bayan belin suna nan sun yi wa gidan yarin ƙawanya domin suna so su sake kama shi idan ya fito me ake ciki dangane da wannan halin kuma wannan gaskiya ne alkali yana kama ba da rulin ta cewa ya ba da beli sai muka ga wayan su dss sun zo ko da dama za a shigo jiya ayi ka lura za ka ji an ce ba adadi sun yi yawa na fitar hankali waɗanda suka je kotun nan na CTSS nan da wayansu mutane ban ma san ko su wane ne ba haka dai sai suka shiga kotu suka yi yunkurin cewa za su kama shi so ma'aikatan Allah ya taimake mu jajirta tuni ma'aikatan gidan shi prison din sai suka ce ba za su taɓa yadda wani ya taɓa shi ba saboda kotu ta ce su maida shi je har sai ya cika ka'idodi. so babu dalilin da sai sa wani ce zai kama shi a nan muna kallo haka jesus sun ba su iya sun kama shi ba sai aka dauke shi aka maida shi kuje to can kujen sai suka kira mu suka ce ga su nan fa sun cika wajen gaba ɗaya da motoci har sun shiga ciki da zimmar cewa za su kama shi ko kuma an ko ta sallame shi gaba ɗaya su sake kama shi so abin da ya kaga babu wani tsari da za a iya cewa wanda doka ta sani to bisa ga dokoki na najeriya da ka'idoji na kundin tsarin mulki a yanzu ku lauyoyinsa wani mataki za ku ɗauka kan hukumomin tsaron da ke yin wannan yunkurin wanda kuke ganin cewa bai bisa ka'ida ka kaga su kamar su dss mu san mai manufarsu ba amma dai su ercc mun ga dukkan abin da ya ke da alaka da shi duka sun rubuta da na wasu mutane daban-daban daban sun kai cewa a ba su ofito dinsu wanda mutanen gari da kowa dai zai iya baka labarin cewa wayan sa ne wanda yake mallaka su tun shekaru aru-aru da suka wuce kuma ba a ce ga inda wani kuɗi ya bata ba a ce to da kuɗin aka yi amfani da su. amma wani abu da ke ɗaure kai shine naga kaddarorin nasa an lissafta sun kai hamsin da bakwai kuma duk kotu ta ba da iko na kwace su na wucin gadi shin shi kuma yaya wannan yanayin yake wucin gadi mai ake nufi kamar yadda ka faɗa shi entering for future order yana nuna cewa wayansu kadarori misali an sace su ne ko an yi aikata wani laifi sai aka ɗebe su aka ajiye bisa tsari ya kamata a ce an gabatar da wayansu takardu cewa wannan na wani ne ga daga inda ya samu su na laifi ne so amma abin da mu ya bayyana gare mu ga mutane da yawa shine ko wayansu filaye ne da gidaje na wasu aka ɗauki hoton su mafi yawa aka saka akwai nashi kam duk abin da ya mallaka da yana ciki so amma dai an hada da na mutane da yawa an saka an kai wajen cewa kotu ta bada final forfeiture a kansu wannan ga kaga ya saba doka amma shi wannan tsari ne na kotu wanda zai yi responding to abin da ba mu saba gani ba ne nan gidajen dai su ne ake magana su kuma a criminal yes da ake yi wayannan mallakokin nashi ai daman su aka kai su kotu aka ce faɗi yadda aka yi ya mallake su misali so kaga ya saba doka su wannan shine abin da ake gudanarwa a gaban kotu na cewa suna cewa akwai kudaden da suke ganin kamar bai mallake su ba so yanzu kuma sun haɗa wayannan kuma sun zo suna son kotu a musu gaggawan wacewa kamar ba wa gwamnati da federal government. umar faruk aka ji da wannan rahoto a can wani gefe kuma kungiyar fulani makiyaya ta miyatti allah kautal hori ta ce ilmantar da 'ya'yan makiyaya ne kadai hanyar raba su da miyagun iri wannan shine jigon babban taron da kungiyar ta yi a kasuwar shanu ta maliya da ke jihar nasarawa a kwanakin baya Miyatti Allah Kautal Hore wacce na daga manyan ƙungiyoyin makiyaya ta ce makarantun makiyaya wato nomadic ba sa wadatarwa wajen samar da ilimi don karanci ko rashin ƙwarewar malaman da akan tura. Shugaban ƙungiyar Bello Bodejo Lamido Fulbe ya nesanta Fulani makiyaya daga taurin kai sai dai rashin fahimta inda ya koka da kuɗin goro da ake wa Fulanin daji a zarmewa doka. mafi yawa yawa wallahi fulani tilasta su ake su yi abu mutane ne wanda ba yan ta'adda ba amma har kullum ana ta musu waka yan ta'adda yan ta'adda kuma mun lura da cewa kama ƴaƴan fulani a titi kawai in iyayen ba su je sun biya kuɗi masu yawa a je a kai su kurkuku domin kai su kurkukun mun lura hatsari ne ka kama ɗan mutum ka kai kurkuku in ya je kurkuku zai je ya tarar da wani mutum ya aikata wani babban laifi zai koya masa ne sai ka ga mutum ya tafi kurkuku ya dawo ya fara ta'addanci wai to wanda ya tashi bai da laifin komai an kama shi tun da haka ne to bari ya tsunduma akan al'amuran za ka ga da cewa wani lokaci 'yan sanda da soja sun zo neman mutum ɗaya mai laifi amma sai ka ga an samu matsala da mutum talatin wanda ba su ci ba ba su gani ba amma akwai mutum ɗaya wanda suke nema Uwar kungiyar Hajiya Aishatu Bala Muhammad Kauran Bauchi ta ce hakika tsayin daka kan ilimi shi za su ci gaba da yi.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 shaida Nasiru Adamu Elikaya. Kada a sha'afa da cewar shirye-shiryen nan suna zuwa muku kai tsaye daga sashen Hausa na Amurka ke magana. A halin yanzu ga Isa Lawal Ikara da shirin mu na gaba. Manuniya. karshe ne maganar matsananciyar matsalar tsamin tsaro ta sa 'ya'yan jam'iyyar apc da ke mulki a najeriya irin su dan biram na zazzau alhaji sani muhammad sha'aban jimirin jibgar jam'iyyar da gwamnatin su baro-baro dan allah ko kaji kake kiwo an ɗebi dubu an yanka an kona ko kaji kake kiwo an kama kajin nan a kurkin an banka musu wuta ƙauyuka nawa aka banka ma ake banka ma wuta mutane nawa ake kashewa saboda allah har yanzu rai dai bai da ma'ana rai dan adam bai da ma'ana a ƙasar mu to sai yaushe rai zai tasiri tasiri. Manyan 'yan majalisar ƙasa da manazarta harkokin tsaro a Najeriya ma sun ce irin zabarin zabgar rayukan 'yan Najeriya da aka dinga yi ba tare da ɗaukar mataki ba a Najeriya yana da matukar ban tsoro. Yaya za a ce mutane za su kashe jiran su tsira? An kama su an kai su kotu wanda bai faru? Babin da ya faru. Idan ka dubi tun da shekara ta 1969 tun daga Olusegun Obasanjo har Tinubu duk yawancin madahin iko na tsaro yana a arewacin najeriya amma kwalliya bata biya kuɗin samu ba sai dai kuma ministan ya labarin tare najeriya ya ce ai gwamnati ta riga ta ɗauki sabbin matakan tsarkake tsamun tsaro gwamnati ba za ta ƙara yadda da irin wannan al'amari ba kuma za ta ɗauki matakai da tsauran matakai don hana waɗannan tsaron mutane sake jefa mutane cikin irin wannan rayuwa na kalubale. Waɗannan ba so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum mu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da duk sanyin safiyar juma'a yake zuwa muku ku masu sauraro kokarin kwakulo muku ku masu sauraron halin da duniya ke ciki kuma shi kan sa shirin manuniyan zaga duniya kwararo kwararo kuma a wannan makon ma tsohon dan takarar gwamna a jihar Kaduna kana dan biram na zazzau Alhaji Sani Mahmud Sha'ban ne ke cewa ai dole a jingine maganar siyasa dan sanar da gwamnati irin halin kuncin da ya yi wa yankin arewacin Najeriya tsulo. Dukka wallahi muguntan da ake duka mutane ne, duka 'yan ƙasa ne, ba mu san kanmu, hasada ta yi yawa, ƙyashi ya yawa, kuma mutane ban taɓa gani a shirin da ka dubi, mutane rai nawa ake salwantarwa wurin kidnapping nafin nan. dan Allah ko kaji kake kiwo an ɗebi dubu an yanka an ƙona ko kaji kake kiwo an kama kajin nan a kurkinsu an banka musu wuta ƙauyuka nawa aka banka ma ake banka ma wuta mutane nawa ake kashewa saboda Allah har yanzu rai dai bai da ma'ana rai dan adam bai da ma'ana a kasan mu to sai yaushe rai zai tasiri jini a zubda shi ake yi da na musulmi da na kirista kullum ai ba abin da yake tauye mana haƙi ke mana kowa ba irin wannan kuma duk ba abin da ya kawo haka ba yaudaran kai rashin tsoron Allah to Allah da kai muka dogara muna roƙon ubangiji ya shigo ya mana gyara wannan al'amari amma wasu fa za su ci sadi sha'aban har yanzu kana nan a jam'iyyar APC ko saboda irin tsantsar magana da kake fito da ita a shi jini da ci da ciki ina siyasa ga wannan ko ba arewa nake ba ko abu nake fara ƙarya ne bai faruwa a arewa har gobe in aka aje akwati APC zan zaba a wannan babu siyasa a cikin al'amari al'amari ne ya shafi rayuwa mu daina yaudarin kanmu sai kenan don na apc ko shi kenan sai in ta gani muna muna ta tsunduma cikin halaka ƙarya ne ga gamu abin da ke faɗi yau cikin kwanci hankali muke yau manoman mu cikin kwanci hankali suke ƙarya ne ba ba a maliko dangote refinery ɗinsa bita da kulli to sai mu hana da hannun mu kawai mu sa ana ta halaka mu don mu san ciwon kanmu ba. Shi ma tsohon mataimakin shugaban majalisar wakilan taren Najeriya Honorable Ahmad Idris Wase ya ce a gaskiya akwai manya-manyan kurakuran da aka tabka a bangaren tsaro a Najeriya musamman ma dai a shekarar 2025 din da muka baro. Dan Najeriya ne zai tashi babban mutum ko dan mai kuɗi ko dan kasuwa je America ko ya je London da matarsa ba fa an haife ta a ko an haife shi a bane matar ta haihu a wurin dan nasa ya zama dan kasa amma kuma a nan shi in ya ji shi dan siyasa shi zai je faɗa mutane su kakkuda da wani kakkuda su wani wanda kakannin kakannin su ma sauri ne to irin wa'annan gaps da kuma yadda 'yan siyasa suke exploiting wannan shi ke kama rashin zaman lafiya an so akwai multifaceted abubuwa da mutane da gangan suke abin suke yi kamar misali maganin da ake yayatawa cewa ana wai genocide ban ga genocide ba mun samu misali ni dan plato ne mun samu matsala a baya eh, misali lokacin da aka yi fada kowa san abin da ya faru a yalwan shanda kowa san abin da ya samu a wuraren mu ni ina da dan uwa again a wurin family secretary ne ya kai musan family secretary aka kama shi aka shi ina da wanda ya kai DPM aka kama shi aka shi a wurin aikin sa dalili addinin su kuma lokacin da ake cikin addini ni ban san tashi da kawa sai misali ce zan je ba to wa'annan abubuwa fiskan su daban amma abin da muke fama da shi yanzu muna fama ne da abubuwa wanda zan ce ta'addanci da criminality kuma ana lullube wannan abin da fuskan addini sai a mance idan akwai sayuwa mai kyau kuma kan tsarin dokoki ya za a ce mutane za su kashe jiran su tsira an kama su an kai su kotu wanda ba ya faru babin da ya faru kai dan majalisa komai kishinka komai matsayinka ba kai ne alkali ba ba kai kake damar implementing ba naka kenan ka kai wannan ihun da majalisa mutaka da wuri. Masani karkokin tsaro a Najeriya Dr. Sani Abdullahi Shinkafi kuwa cewa yake akwai manyan matsalolin da suka hana ruwa gudu game da maganar matsalar tsananin tsamun tsaron da wasu ke ganin dole ne a samu tasgaro. Tun shekara goma sha biyar ta gabata duk gwamnatin da ta zo za ka ji an ware makudan kuɗaɗe masu ɗimbin yawa ina kuɗaɗen ina kayan yaƙi da ake ce wa'a sai ina jiragen. sai ka isko kawai masu madahin iko tun daga ministocin tsaro har jami'an tsaro har sauran wanda kula har sai ka ji an shi kuɗin ana cewa kuɗi ne waɗanda ba a bincike ba a binciken su sai lahira to idan ka dubi irin wannan ci hanci da rashawa yaushe ne za a lalabo kan matsalar tsaro idan ka dubi tun da shekara ta 1969 'yan arewacin najeriya su ne shugabannin ƙasar da aka yi tun daga olusegun obasanjo har jonathan har buhari har tinubu ya ka dubi cewa duk yawancin madahin iko na tsaro yana a arewacin najeriya amma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba a nemi waɗanda suka iyawa bisa ga halin da ƙasar ga take ciki ta arewacin najeriya na ma ya jarab gaba ɗai akwai matsalar satan mai akwai matsalar garkuwa da mutane akwai matsalar tsagunga asiri duka a kudanci da arewacin najeriya amma matsalar tsaron ta sata shanu boko haram kisa ba mutane ba ƙaƙƙauci idan ka dubi mutanen da ake kashewa arewacin najeriya duka yawancinsu musulmai ne ma idan ka bi ƙididdiga to ta yaya za a lalabo waɗannan matsaloli shine a samu waɗanda suke da suka san aikin dakta ka jingina wata matsalar akan gwamnoni da ka ce ko an ba su kuɗi ba sa bayanin me suka yi da shauransu wasu na ganin gwamnoni ba su da iko saboda ba su da sojoji ba su da yan sanda gwamnoni ba su da sojoji ba su da yan sanda ba su da civil defense amma su kuma ana ba su kuɗi me suke da kuɗaɗen ai abubuwan da suka haddasa wannan matsalolin tsaro shine rashin ilimi talauci da fatara rashin noma da kiwo yara za gara yara yadda miliyan hamsin zuwa miliyan tamanin suna ganin rumba bisa titi a arewacin najeriya talauciya mutane yawa babu tarbiyya abun koya abun bakin ciki har yanzu ana gayyato shugabanni wanda zo su buɗa bohol <laughs> a arewacin Najeriya. Sai dai kuma ministan ya labarin tarayyar Najeriya Malam Muhammad Idris Malagi ya ce yanzu dai gwamnatin tarayya ta shirya shirin murkushe duk wata matsalar tsananin tsamun tsaron da ta tunkaru. In ka lura ma ai kaga eh, ita kanta gwamnati akwai makarantunta da ake ce ma Unity Schools. Uh, wato federal government colleges waɗanda ma aka rufe sun kai su wajen 44 wanda gwamnati tarayya lokacin da aka samu wannan kalubale na sace yara daga makarantunsu an je an rufe wa'annan makarantu amma idan ka shina kuma an sake buɗe wannan makarantu abinda wannan yake nunawa shine gwamnati ta sake ɗaukan matakan tsaro don a tabbatar da irin wannan abun ba zai auku ba idan ka lura irin salon 'yan ta'adda inda suka ga mutane suke ko kuma suka ga kamar babu wani huska na mutane abin da hukumomin tsaro sai su yi maza su je cap su je su kwashe yaran jama'a su je su yi garkuwa da su a cikin daji suna ƙara ɓata ma ƙasar nan suna suna kawo ma wato iyayen wa'annan yara bakin ciki to gwamnati ta la'akari da wannan gwamnati ba za ta ƙara yadda da irin wannan al'amari ba kuma za ta ɗauki matakai tsauran matakai don hana waɗannan tsarin mutane sake jefa mutane cikin irin wannan rayuwa na ƙalubale. ka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya a wannan mako sai dai a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya biyo ku har cikin gida kamar dai tauraro. Musamman ma dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daro-daro. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kuma makon idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. sauraro ga Bala Ɗahiru Hassan da labarin wasanni. bari mu fara shirin da tarayyar najeriya inda damu laika ƙungiyar ƙwallon kafa ta neja tornadoes ke fafatawa a gasar premier league na nigeria tsohon dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Raymosta Abubakar Ibrahim wanda aka fi sani da Babawa Pele ya sanya hannu da kungiyar kwallon kafa ta da Tornadoes ikon Allah Boys tsohon dan wasan wanda ya fafata a kungiyar kwallon kafa ta plateau united ya sanya hannu kan yarjejeniyar shekaru biyu da kuma bukatan kari in hakan ta kasance nan gaba dan wasan dai taimakawa kungiyar ne a wasan zagaye na biyu na gasar premier league na shekara ta 2025 zuwa 2026 har ila yau kungiyar kwallon kafa ta ne ta da sun ta dauko baba musa matashin dan wasa dan gaba daga kungiyar kwallon kafa ta mai kunkeli united To daga nan kuma za mu faɗa hukumar kula da wasan ƙwallon ƙafa ta Afirka. inda hukumar kula da wasan kwallon kafa ta afirka ta sanar da rana da wurin da za a yi jaddawalin rukuni na gasar cin kofin kasashen afirka bangaren mata na shekara ta 2026 wato wafcon cewar wata sanarwa da aka fitar daga hedkwatan hukumar kula da wasan kwallon kafa ta afirka kaf da ke alkahira za a yi jadawalin ne a ranar 16 ga watan janairun inda aka zaɓi rabat babban birnin morocco a matsayin wurin da za a gudanar da wannan jaddawali na rukuni an tsayar da wasan wapcon ta shekara 2026 za a gudanar da ita ne daga ranar 17 ga watan maris zuwa ranar 3 ga watan afrilun shekara ta 2026 wanda hakan ke nuna wani babban ci gaba da aka samu a kwallon kafa ta mata a afirka. To daga wasan kwallon kafa na mata kuwa da suke shirin fafata na nahiyar Afirka za mu leƙa ɓangaren maza inda a yau kuma za a ci gaba da fafatawa a wasan ƙungiyoyi takwas wato kwata final tsakanin ƙungiyar kwallon kafa ta kasar mali da kuma senegal wanda a yau din za a yi shi da misalin karfe biyar agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi sai kuma wasan da za a yi shi da misalin karfe takwas na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi daidai da karfe bakwai agogon gmt da ghana kasar kamaru ne da su fafata da masu masaukin baki kasar morocco bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria to da wannan muka zo ga ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can zuwa dare da karfe tara da rabi a agogon najeriya da nijar kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi agogon Ghana da GMT da ku iya jin ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin wannan lokaci a madadin sauran abokan aiki musamman sahabu Imam Aliyu wanda muke tare a ɗakinmu na watsa shirye-shirye da sauran abokan aiki da suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri namu na wannan safiya. Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewar mu lafiya.